Sashen Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Litinin ku daga watan Oktoba na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Ga baba da kanin labarai. To baban ne kungiyar Boko Haram ta kwace kauyuka da dama a jihar Neja da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Suna baiwa mutane kuɗi suna ɗaukar su suna saka su yaƙi da gwamnati a cewar wani jami'in karamar hukuma da hukumar yaɗa labaran jihar suna faɗawa Reuters. Wani bam da ya tashi a jiya Lahadi da rana a wajen babban masallacin birnin Kabul ya kashe akalla fararen hula biyar kane jikata akalla wasu mutane hudu in ji karisa ido kosti kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida na taliban kana a jiya lahadi manyan 'yan majalisa na democrats suna ci gaba da samun sabani akan yadda za a tabbatar da kudurori inganta gine-gine a cikin kasar da gagarumin faɗaɗa kashe kudin gwamnati a cikin shekaru hamsin amma dai shugabannin na masu sassaucin ra'ayi suna ganin akwai yiwuwar fahimtar juna kanin labaran kenan. A Najeriya za ku ji cewa Kungiyar Boko Haram ta mamaye sama da garuruwa 500 a karamar hukumar Shirora da ke jihar Neja. Boko Haram da muka san cewa muna jin Boko Haram a Maiduguri su ne yanzu a Shirora local government. shekaran jiya kwana uku da suka wuce sai da suka zo suka dasa bom a Galadima Kogo saboda muna da hunters wanda suke basu wahala. Wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya sun ce za su gabatar da wasu sabbin dokoki domin hukunta 'yan fashin daji da sauran ayyukan ta'addanci. Gaskiya wannan rauni ne ga dokokinmu kuma tsayin na dan majalisar dokoki zan yi kokari tare da yan uwanmu mu ga cewa mun hito da dokoki waɗanda za su dace da hukuncin da ya kamata a yi ma irin waɗannan mutane rashin isassun dokoki ne ke jawo wannan matsala da kuma cin hanci da rashawa a jamhuriyar Nijar kuma shugabannin makiyaya ne a jihar Difa suka yi kira da mahukunta da su ɗauki mataki kan takwarorinsu da ke shigowa da ƙasar Chadi kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafata shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashim gumal ke gabatarwa amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. Kungiyar Boko Haram ta kwace ƙauyuka da dama a jihar Neja da ke arewa maso tsakiyar Najeriya suna baiwa mutanen ƙauyen kuɗi suna ɗaukan su suna saka su yaƙi da gwamnati a cewar jami'in ƙaramar hukuma da hukumar yada labaran jihar suna faɗawa rutes. Kungiyar mai ikirarin yakin musulunci ta fi mai da hankali a arewa maso gabashin kasar mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Kana yanzu tana cikin jihar Neja wadda ke da iyaka da birnin tarayya. Lamarin da ke tabbatar da yaduwan kungiyar a daidai lokaci da sojojin kasar ke cewa yaki da suke yi da 'yan ta'addan na samun nasara. Suleiman Chukuba shine shugaban karamin hukumar Shiroro ta jihar Neja mai iyaka da birnin Abuja. ya ce mayakan boko haram yanzu suna cikin akalla yankuna takwas a cikin 25 kwamishinan yada labaran jihar neja sani muhammad idris ya tabbatar da akwai mayakan boko haram wanda da farko ake musu kallon masu fashi waɗanda tuni suke cikin jihar amma idris ya ce gwamnatin jihar da jami'an tsaro sun yi ƙoƙarin dakile yaduwarsu. wani bam da ya tashi a jiya lahadi da rana a wajen babban masallacin birnin kabul ya kashe akalla fararen hula biyar kana ya jikata akalla wasu mutane hudu in ji kari sa'id hoski kakakin ma'aikatan harkokin cikin gida na taliban wannan shine karin farko da aka samu irin wannan hari tun cikin karshen watan agusta lokacin da wani dan kunar bakin wake na kungiyar is ya kai hari a lardin khorasan da ya kashe kusan mutane 200 ciki har da ma'aikatan sojan amurka goma sha uku a kusa da filin saukan jirage na birnin kabul sai dai nan da nan babu wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari na jiya lahadi a kan masallacin edgar da ke tsakiyar birni kana ya auna taron jama'ar da ke gudanar da addu'o'i ta musamman ga mahaifiyar babban kakakin taliban zabihullah mujahid da ta rasu a kwanan nan mai magana da yawun taliban a qatar suhail shahin ya ce mujahid na cikin koshin lafiya tare da wasu abokan aikinsa saboda bam ɗin ya tashi ne a kusa da inda suke Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi manyan 'yan majalisa na Democrat suna ci gaba da samun sabani akan yadda za su tabbatar da kudurori inganta gine-gine a cikin ƙasar. da gagarumin faɗaɗa kashe kuɗin gwamnati a cikin shekaru hamsin. Amma dai shugabannin na masu sassaucin ra'ayi suna ganin akwai yiwuwar fahimtar juna. sanata bani sanders ya kwashe watanni yana neman tabbatar da shirin gwamnatin na dala triliyon uku da biliyon ɗari biyar a kan sauyin yanayi da faɗaɗa kiwon lafiya ga tsofaffin amurkawa da sauransu sanders ɗan majalisa ne na independent wanda ke tare da 'yan democrat a majalisar dokoki sai dai ya ki bayyana adadin kuɗin da yake so ya ga an yi amfani da shi a wannan shiri wani mataki da wata babbar mai shela akan faɗaɗa kashe kudaden gwamnatin 'yar majalisa daga jihar washington da ke yammacin amurka pramila jayapal ta ɗauka a wata hira da ta yi da shirin cnn na state of the union to kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Kamar yadda aka ji a cikin labaran duniya, bayanai daga jihar Nejan Najeriya na nuna cewa sama da garuruwa biyar ne mayakan kungiyar Boko Haram suka mame a gundumomi takwas na yankin karamar hukumar Shirora da ke jihar. Ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani. Dama dai tun kimanin watanni shidda da suka gabata, gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya taɓa bayyana cewa mayakan na ƙungiyar Boko Haram har sun kafa tuta a ƙauyen Kawure da ke cikin ƙaramar hukumar ta Shiroro. A wata zantawa da muryar Amurka shugaban ƙaramar hukumar ta Shiroro Honorable Suleiman chukuba wanda tsohon jami'i ne a rundunar sojan Najeriya ya ce a yanzu haka mayakan ƙungiyar ta Boko Haram sun mamaye gundumomi ko kuma ward ward har guda takwas a karamar hukumar tashi. A shiroro local government da nake ma bayani yanzu duk wanda ya ce bandit ne kadai a shiro local government Boko Haram ne Boko Haram da muka san cewa muna jin Boko Haram a Maiduguri su ne yanzu a shiro local government. Shekaran jiya kwana uku da suka wuce sai da suka zo suka dasa bom a Galadima Kogo saboda muna da hunters wanda suke basu wahala. Kana cewa Boko Haram menene hujja kana cewa Boko Haram ai local government dina ne kalaman da suke yi in sun je wurare za su su ce mu ba da ku muke fada ba muna fada da gwamnati ne kuma mu ba mu su a yi makaranta sun ba na muhammadiya ba ba su so makarantar boko kagan ko in ba boko haram ba su suke yi wannan abubuwan ka gan wannan kalaman da suke nuna ya wannan ya nuna purely boko haram ne because sun ce ba su son makarantar boko wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar Niger ta katse wayoyin layin sadarwa a wasu ƙananan hukumomi na jihar Niger a ci gaba da yaƙi da maharan. To amma wani shugaban al'umma a yankin ƙaramar hukumar Shiroron, Alhaji Sha'ibu Giwakuta ya ce datse wayoyin sadarwar ba amfani ba ne. Hana wayoyi sadarwa a ƙasar nan ɓanna ne ga mutanen Najeriya. Amma yana yi ne saboda ana amfani da layukan nan wajen sanar da su miyagun nan cewa ga jami'an tsaro za su kai musu. abin takaici ne. In za a hana cewa jami'an tsaro ko je ko hana su sun hana su inda suke zama. Ba su hana su inda suke zama ba. Sun hana su hanyoyin da suka sani. Ai da zama jan wa'annan eh, yan ta'adda sun riga sun fi kowa sani ina ne za su je su tada mutane su kaje. Har ya a lokacin hada wannan rahoto dai Hukumomi a jihar Niger ba su bayar da ainihin yawan adadin mutanen da 'yan bindigar suka yi ma kisan gilla ba a ƙauyen Kacuwe da ke karamar hukumar Muya a cikin makon da ya gabata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakub ya da da labaran duniya kashi na biyu. Koriya ta Arewa ta faɗa a yau Litinin cewa za ta maido da muhimman layukan sadarwa da ke haɗa koriyoyin biyu daga yau Litinin amma ta yi kira ga Koriya ta Kudu da ta gaggauta kyautata alakar su in ji kamfanin dillancin labaran ƙasar ta KCNA. shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya bayyana aniyarsa a makon da ya gabata ta sake hada muhimman layukan sadarwar da koriya ta arewa ta yanke a farkon watan agusta a wani matakin kalubalantar atisayin soja na haɗin gwiwa tsakanin koriya ta kudu da amurka bayan 'yan kwanaki da aka sake buɗe su a karon farko a cikin shekara kamfanin dillancin labaran kcna ya ce za a sake buɗe layukan yau litinin da misalin karfe 9 agogon kasar. wanda ya daidai da karfe goma sha biyu na rana agogon gmt amma ta yi kira ga seoul da ta cika sharuɗanta na kyautata dangantakar kasashen biyu da ta yi tsami ba da wata-wata ba kim ya gargaɗi koriya ta kudu da ta daina rudan kanta akan abin da ita koriya ta kudu din ta kira da takalar soja a ƙarshe duk da yawan allurar rigakafi a cikin ƙasar amurka har yau ana ci gaba da tunasar da mutane da dama a jihar new england akan irin illar da ke tattare da sabuwar nau'in coronavirus ta delta sashen kulawan gaggawa na asibitoci a fadin yankin sun cika makil da mutane kana karancin ma'aikata da ake fama da shi na shafan aikin kulawan jami'an kiwon lafiya suna kira ga waɗanda ba su yi rigakafin ba da su je su yi ma'aikatan lafiya suna kokarin mai da hankali ne a kan tsananin bukata na wasu cututtuka da annobar coronavirus ta kawo jinkiri wurin kulawa da su ko da yake ana samun karuwan kamuwa da cutar a wasu sassa na new england kwanciyar asibiti da mace-mace ba shi da yawa tsakanin mutane da basu riga sun rigakafin ba kuma hakan bai sa yankin ya zama mai haɗari wurin mutuwar coronavirus ba kamar yadda aka gani a wasu ɓangarori na ƙasar. A gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Najeriya za ta karɓi wata bukata wadda ke da zummar ganin an samar da hukunce-hukunce ga ayyukan 'yan fashin daji ko da za a samu saukin matsalar. a can baya ma an yi ta kiraye-kiraye akan samar da hukunce-hukuncen saboda tasirin da ake tunanin za su iya yi wajen magance matsaloli na sace-sacen mutane da sauran ayyukan ta'addanci da suka zamo ruwan dare. Ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana. Another breakthrough that we made again were two bandits who participated in attacking one of the villages there. Wannan kwamishinan 'yan sanda ne a Najeriya, kamar Dino Kola Okulola yake bayanin 'yan fashin daji da su kama. Sai dai watakila daga wannan gabar ba za a sake jin wani bayani ba a kansu. tamkar yadda ya sha faruwa a baya irin waɗannan matsalolin a iya cewa na daga cikin abubuwan da watakila kan ingiza mutane ɗaukar hukunci da hannunsu domin suna ganin ko sun kai hukuma ba a hukumta masu laifi kamar yadda ya faru a wurare da dama a najeriya inda jama'a kan kona waɗanda aka kama da ayyukan ta'addanci dan majalisar wakilai a najeriya abdullahi balarabe salame wanda yankinsa na fama da matsalar rashin tsaro na ganin hakan na faruwa ne saboda rauna na hukumce-hukumce da ke akwai a najeriya inda kowane irin laifi ka yi da yawa za a ga cewa a alkali bai da zabi illa sai ya bashe ka beli gaskiya wannan rauni ne ga dokokinmu kuma tsayina na dan majalisar dokoki zan yi kokari tare da yan uwanmu mu ga cewa mun hito da dokoki waɗanda za su dace da hukuncin da ya kamata a yi ma irin waɗannan mutane rashin isassun dokoki ne ke jawo wannan matsala kuma da kuma cin hanci da rashawa kamin soma aikin samar da kudurin dokar dan majalisar ya ya wannan kira ga mahukuntan najeriya musamman dai shugaban kasa da kuma waɗanda abubuwa suke hannunsu da su sa ido kwarai ga na kasar su musamman ministan shari'a da kuma shugaban kasa lalle ya sa idanu ya ga cewa mutanen da aka kamuwa a yi musu kuncin da dace da su don ya zangargadi ga wasu irin don su ga darasi masana lamuran dokokin kasa na ganin cewa yin hakan ya dace domin abin da ke faruwa yanzu ya munana idan aka kwatanta da dokokin da ke akwai ta yadda idan ba a yi bitar dokokin ba ba za a iya samun biyan bukata ba ga hukuncin da za a yi akan wasu laifuka da ake aikatawa barista ma'azu liman yabo masani ne akan doka wannan zai lalabo muna mafita domin za a samu sabbin dokoki waɗanda ta yi su iyakanci cewa duk wani zargi da ake yi ko ake wa wani ga aikin ta'addanci wayannan dokoki za su ba da umarnin cewa kada bincike ya wuce lokaci kaza ko wa'adi kaza ba a kare shi ba kada ya kai lokaci kaza ba a samu hukunci ba to idan aka samu wannan kuduri kuma dokokin suka zo haka aka samu suka zama doka to zai zama wajibi da jami'an tsaro masu bincike da alkalai da za su ba da hukunci a daina shiga halin da ake cikin yanzu su duk an ji an yi ta'addanci wa aka kama baka san ko wane na ba wa ke bincike baka san mai bincike shi ba ya ake bincike baka san yadda ake bincike shi ba ko bayan haka da yawa mutane na ganin cewa muddin ba a hukunta masu laifi daidai laifin da suka aikata to ba za a daina aikata irin wannan laifin ba abinda kuma kan iya kawo babban cikas ga rayukan jama'a Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar, inda shugabannin makiyayin dabbobi a jihar Difa suka nuna damuwa game da yanayin tsamin dangantakar da ake fama da shi a 'yan watannin nan a tsakanin makiyaya 'yan asalin jihar ta Difa da wasu takwarorinsu baki da suka shigo daga kasar Chadi. Saboda haka suka yi kira ga mahukunta su ɗauki mataki tun abin bai kazance ba. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulamu bar Barma ya aiko mana ƙarin bayani. Sana'ar kiwo na daga cikin manyan ayyukan da al'ummar jihar Difa ke dogaro a kansu musamman a karkara. Albarkacin ruwan da Allah ya huwa cewa wannan yanki irin su tafkin cadi da kogin kuma Kumadugu ya sa takwarorinsu kan tsallakowa da ƙasashe makwabta don ci rani. Sai dai bayanai na nunin an fara samun saɓani a tsakanin wasu makiyaya larabawan ƙasar cadi da wasu makiyaya 'yan asalin jihar ta difa kamar yadda shugaban kungiyar fenap abdullahi nino ga jango ya bayyana mana yau ya yi shekara da shekaru gwamnati ya yi tsari kamar tsari da ya yi na koddo da kuma kwaddo wanda ake kula da ruwa yadda mazamnin karkara da kowa yadda zai sha ruwa a duk in an gina rijiya ana sa kwamiti a shiga tsarin da za a bi in kamar mutane suna da yawa su raba lokaci wannan su bada da safe wannan su bada da marance don a samu matsala kuma mai badawa duka ya dan bada abun goro don a samu a gera wannan rijiya su wannan dokan nan ne ba su yarda da ita ba sa suke su rijiya ta hukuma ce wani talaka bai ya zuwa ya musu tsari a bisa kan rijiya su dauka su kuma ga su yawancin su suna da bindigogi a hannun wannan al'amari ya fara canza salo a cikin kwanan can na baya sun kashe mutum hudu sun raunana mutum bakwai sauran mutane waɗanda suka warke kaɗan akwai wanda har saura har yanzu suna ofital ɗin difa suna shan magani a ofital ɗin difa yanzu eh, makiyayan sun ɗauki niyya sun ce to su dai daga yau kamar sha'anin yadda suke ma'amala na da babu wannan mu'amala ka san makiyaya kullum in suka gani abun akwai wani abun da zai dame su ko wata kasuwa ko wani gari in kama abun zai dame su za su ce to yanzu abin da za mu yi mu yanke mu'amala da wannan wurin saboda zuwa gaba kar mu tashin hankali da su saboda haka ya zama wajibi hukumomi su hamzarta ɗaukar matakai tun wuri bai kure ba in ji abdullahi nino ana nan ana kowa yana ma kowa kallon hadirin kaji muna nema eh, gwamnati zai ɗauki mataki mai kyau yadda zai samu ya haɗa kansu yadda za su samu kowa ya sabke eh, dan eh, zuciya da yake bisa eh, wanda ya hauda saboda in aka samu mazamna karkara in kowa yana niyan tashin hankali in aka yi tashin hankali din ba za mu ji daɗi ba dama rejin din jifa muna da tashin hankali na boko haram wannan na faruwa ne a yayin da rahotannin karshen mako ke cewa gobarar daji ta laƙume ɗaruruwan ekokin ciyawar dabbobi a jihar tawa kuma a wani lokacin da ake da damuwa a kan yiwuwar fuskantar karancin ciyawa sakamakon ɗaukewar ruwan sama a yankuna da dama na jamhuriyar Nijar kasar da aka dogara sosai da ruwan damana wajen neman cimakar dabbobi da ta mutane. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin haƙƙin waɗanda ke zargin an zalunce su musamman marayu ko marasa karfi A yau za mu leƙa kasuwar unguwar Fafi da ke birnin tarayya Abuja. Inda 'yan kasuwar unguwar suka ce tattalin arzikinsu ya karye sanadiyar rusa musu kasuwa da aka yi. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfil Hashin Gumel. Ƙungiyar 'yan tsohuwar kasuwar unguwar Fafi da ke Abuja sun ce tattalin arzikinsu ya karye sanadiyar rusa kasuwarsu ba tare da kwashe kayansu ba. 'Yan kasuwar da ke tsugunna a gaban rushe kasuwar na bukatar gwamnati ta yi musu adalci don sun shiga mawuyacin hali. Da zarar mutum ya shiga unguwar fafe zai yi tunanin ba ma dab da unguwar masu hannu da shuni ta mai tama take ba don yawan talakawa keke napep da sufurin babura da aka haramta a kokowar birnin. Shugaban kungiyar 'yan kasuwar da ke karamar hukumar Buhari Alhaji Sa'idu Sha'ibu Baru wanda ya zaga da wakilin mulayikan kasuwar da aka ruguza da gireda ya ce ba a basu wani gargadi ba. don suna ma da umarnin kotu da ya hana rusa kasuwar sai jami'an hukuma suka rushe ta baru ya ce fatansu yanzu shine hukumar abuja da karamar hukuma su ba su damar gina kasuwarsu bisa tsarin da gwamnati ke so Assalamu alaikum da farko sunana Alhaji Sa'idu Shu'aibu Baru ni ne ciyaman din yan kasuwar Infafe Old Market kalmar hukumar bari abuja nigeria kamar ranar on, on 23 na august 2021 kimanin 11 na safe zuwa sha biyu muna tsakiyar cin mu kawai sai maka ga bayan an zo an gyara hanya da kwana tara sai muka ga su ainihin task sun zo da runduna na jami'an tsaro iri daban-daban har wanda ba baka taba gani ba mun dauka ba za su gyara abin da suka rushe ne kaman kwanakin baya kawai sai muka ga shi jagoran tasfus din kawai ya nuna wannan guri zai kiliyarin din shi wannan kasuwa muna zo ne mun tsaya bakin kasuwa mun yi charkwai shirkai mun ga me zai faru kawai sai muka ga ya ba da umarni da gire da an samu an daki wani shago namu wanda yake cike da fulawa da kayan shinkafa da shauransu da muka ga haka kankace wani abu har kofar kasuwa guda daya ko bera bai isa ya samu damar wucewa ba na yi yunkuri na shiga na tambaye wani daga cikin jama'an tsaron cewa ne ne oga ya nuna mun oga sai na gangara na je na same shi na gaishe shi na gabatar da kai na gare shi na ce ni ne alhaji sa'idu shu'aibu baru ciyaman din wannan kasuwa kuma muna tare da gwamnati muna bin kuma doka da oda a bisa tsari rangare da wannan kasuwa na gwamnati ne kuma ba mu taɓa samun wata sako mu tashi ko a rubuce ko ta baki ba daga local government ko daga bangaren ku yanzu ka zo za ka shiga mana kasuwa sai ya ce da ni wannan kasuwa ce ya ce kasuwa ce ran karɗi. wato ma'ana bi ma yadda ko lura cewa kasuwar ba ce shi bai ai saboda inda kamar ya magana da ya faɗa kamar akwai ma'ana ya rena wa kasuwar ne kawai ɗaɗa a fili hmm, ni ba haushe ne kuma ba haushe ne shi ma yadda ya faɗa ɗin nan akwai magana na kamar akwai reni a ta kin ce kasuwa ce tunda muna biyan gwamnati kuma ita ta bamu allocation kuma muna tana karban revenue sai ya ce abin wanda zai hana shi rusa wannan guri sai dai in kira gabaya haka ma faɗa mu gabaya shine ciyaman bari area council ya kira shi shine ko zai hana a gurguje wani suna kuka barai sun fara shiga mana kasuwa hankali ya tashi shago a kasuwa ne ya hau da dubu a taci man ban san adadinsa ba mutanen da suke kasuwanci a nan guri sun hau da dubu eh, talatin na zaro tun ya bani wannan umarni na kira gabaya sannan zaro ta ban kira gabaya ba sai na kira general bari area council secretary ina kiran shi allah ya bani sa ya daga ya ce me ke faruwa na ce ga super task force sun zo za su rusa mana kasuwa ya ce a ba kasuwa za su rusa mana shiga shi yalla bai ina cikin kasuwar har an fara dukan shaguna shaguna wajen biyar ma sun zuba kasa da kaya a ciki sai na ce ya ce to in jira da ya ce dan jira dan jira ya kashe waya bayan minti biyu sai ya kira ni ina kira na na daga waya sai ya ce ya kira shi oga atta shi wannan shugaban task na wannan runduna da ya duba da ita waiwayoyin shi duka a rufe na ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce ma'ana ba abin da zai iya yi tunda bai same shi ta waya ba abin wannan kalmar da ya faɗi ya nuna babu wata hanya ba wata hanya dole ne ma na dawo kasuwa a guje na bin na bin rasa zan yi muka rasa ba wanda abin da zamu yi muka ƙara komawa saboda gaba ɗaya kasuwa ta riga ta ruɗe kasuwa ce ta abinci kasuwa ce da mata da masu ciki da yara ƙanana kowa na yake cin abincinsa Allah ya albarkaci gurin da ɗan adam daban-daban sai na ƙara kuma cewa ranka da ka taimake mu ka tausaya mana duk shagunan nan fal suke da kaya ba mu samu barantana a ce mun kwashe kayan mu sai ya ce awa nawa zai ba mu na ce ranka ba magana awa bane ka yi haƙuri ka tausaya mana sai ya ce na ba ku da gana zuwa gobe maza ku kwashe kaya haka aka shigo kasuwa aka dinga rubuka kaya wawa babu wanda zai iya ce maka ga asarar da aka yi a nan gudun sai dai kawai kwatanta ya faɗi dan asarar ta riga ta an sari waɗansu kai kana ja barayi suna ja haka aka zo aka daka wa kasuwan nan wawa idan aka ce maka an yi asara nan ta sama da naira miliyan ɗari tara ko one billion ba a ce an yi ƙarya ba kai ka shigo ganin nan kai ka ce an yi yaƙin duniya ne a gudun nan kai ka ce an saki manyan manyan gurnet a gudun nan kai dai ka gani shaida ne to dalilin haka muka koma jihar muka tsabo tsabo, saboda ruwa gaba daya ya cinye mu dukiya gaba daya ta salwanta waɗansu rashin lafiya ya zubar da su waɗansu ba sa iya magana saboda takaicin da aka zo aka samu a cikinsa bayan kwana biyu shega chairman na area council ya zo ya same mu ina wai ba mu haƙuri cewa wai bai sani ba ya kamata ai mutane su yi amfani da hankalinsu da allah ta'ala ya ba su a ce chairman na karamar hukuma an zo an shiga kasuwa irin wannan mai albarka an rusa ta da katafila guda uku ya ce bai sani ba wannan abin akwai abin mamaki wannan abin akwai abin mamaki a ciki mai girma wato masu sauraro ga wanda ba sani ba abuja na da kananan hukumi shida ne gaskiya ne eh, saboda haka wannan na yankin bari ne daya daga cikin kananan hukumin nan guda shida muna ji to da ya zo ce mana bai sani ba kamar yadda ya zai faɗa ina ba mu haƙuri ya ce mu rubuta leta mu haɗu mu rubuta leta mu kai ta wajen sabon hakimi kamar yadda ya umarce mu kuma da ya muna alƙawarin komai za mu kai tsaye tare da shi muka rubuta muka ga takardar da aka sa a cikin tsari na kasuwa nan babu ɗan kasuwa ko ɗaya shine muka dawo muka ce wallahi ba za mu sake wani tafiyar ba amma chairman in dai da gaske yake kamar yadda ya alƙawar zai taimake mu tun kafin ya hau seat har Allah ya sa ya hau muka muka bashi goyon baya ɗari bisa ɗari Allah ya taimake shi muka taimaka masa ya hau ya kuma yi mana alƙawar zai mana kasuwa daidai da mu in har lokacin karɓanta ya yi kuma sai ya ba mu notice notice din ma sai mun zauna mun daidaita ya ishe mu sannan ya nuna mana tsarin yadda yin kasuwa mun amanta mun amanta kuma ya rantse da Allah da ubangiji da ke sama ba zai mana kasuwa ofishiya ba duk yayi wannan alƙawari a gaban mutane ba a gabana ba to yanzu kuma kaga za ka ana so a salwantar da shi sa muke kira da a taimake mu manyan mutane wanda suke taimakon al'umma su su taimaka mana kamar shi ainihin ministan abuja da shauran masu in aka kai kuka za su taimaka al'umma a ba mu tuna an riga nan da an riga an gama cutar da mu an riga an gama karya mu sai dai wanda Allah ya so ya daga ya daga shi abin da muke roƙo ƙarƙashin ofi minista ya mana shine daure ya taimaka ya shigo mana ya sa baki cikin wannan magana a ba mu allocation namu a ba mu design da muke so kasuwa daidai mu ba ofciya ba. ita ma shugabar mata a kasuwar idis izam ta ce dabban mutane sun rasa gurbin samun abinci sanadiyar akasin inda har barayi suka sace musu kaya sunana edith izam ni ce women leader na kasuwan nan halin da muke ciki gaskiya ba ta yi mana ba an duke mu sosai ba kaɗan ba wannan shine ake cewa ka duke yaro ka hana ta kuka abin da aka yi mana kenan kuma mata ku ce ga mari ga tsinka jaka ba haka eh, edith muna ji yanzu wani hali kuke ciki na ji wasu sun mai da kayan su gida wasu suna sun rafi a wasu wajaje haka gaskiya ne wai su sun mai da kayan su gida wai su kuma rashin lafiya ta kama su ni ina ciki daga daya su shi can man nan zai zama shaida na tun ranan ban tashi ba ko kamun zo nan ma wayan da ya kira ni ne shine ya tashe ni so abin da muka samu kanmu a ciki kenan wannan ya nuna wasu hawan jini ya kama su kenan sosai ma sosai ma yi mana bayani da a ce ba a yi wannan rushe-rushe ba yan kwanakin nan da aka yi wannan rushe-rushen zuwa yanzu ba ma wacce asarar ba kamar da cinikin nawa kasuwan nan za ta yi abin da kike lura da a duka kasuwan eh a ganin ki kamar kullum irin mutane nawa ne suke shigowa kamar nawa za a ce ana ciniki ne dubban kuɗi ne za aka yi asara gaskiya mutanen da suke shigo kasuwan nan a misali suna ya wuce dubu ishirin mutane da suke shigo kuma an zo an duba wato ni suna na alhassan shu'aibu kuma ni ne pro na wannan kasuwa wato ka dangane da bayanin da ita umar da ta yi a takaice a cinikin da ake a kasuwa na gaskiya aka ce za a lissafa shi ba karami ba ne domin ni karamin dan kasuwa ne domin kasuwar mu ta hada manya da kananu to ina daga cikin karamin dan kasuwa amma a takaice dan kana nake sayarwa wasu tumatiri da barkono Allah ya kasuwa albarka ina iya cinikin dubu saba'in dubu tamanin har zuwa dubu ɗari a kullum saboda kasuwa ce wata Allah ya mata albarka kuma akwai wanda yake Allah ne ya san kawai iya abin da suke ni dai na gaya maka iya nawa ne kasuwa ce mai albarka. wannan ba shine karo na farko da aka rushe kasuwa ba irin wannan ya fara karamar hukumar kuje inda aka ruguza shagunan mutane da hajar kasuwancin sa saboda karancin lokaci idan allah kai mako mai zuwa za mu ji daga bakin wasu 'yan kasuwar irin halin da wannan lamari ya jefa su tare da kama ku martani daga ofishin ministan abuja yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman manasura da melika da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar sarki hashin gumel daga nan birnin washington dc nake cewa mu kasance lafiya. Toma Dalla a gaida Sarfila Hashim Gumel yanzu kuma sai labarai a takaice. Ƙungiyar Boko Haram ta kwace ƙauyuka da dama a jihar Neja da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Suna baiwa mutane kuɗi suna ɗaukar su suna saka su yaƙi da gwamnati a cewar wani jami'in ƙaramar hukuma da hukumar yaɗa labaran jihar suna faɗawar Reuters. wani bam da ya tashi a jiya lahadi da rana a wajen babban masallacin birnin kabul ya kashe akalla fararen hula biyar kane jikata akalla wasu mutane hudu in ji kari sa'idu hosti kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida na taliban to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 7 kenan agogon gmt da ghana za ku josa abokan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin. Yanzu a madadin a Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni da ba injiniyanmu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.